والصلاة والسلام على رسول الله ali wa sabi من والاه وبعد kasancewar littafin alkawa'idul musla ko a ci gaban karatunmu na littafin alkawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'il husna na malam ibn salih al-uthaymin Allah ya ji kansa da rahama za mu tashi a shafi na 60 inda mana ya ce almithalul hadi ashar misali na goma sha ɗaya ƙauluhu ta'ala faɗin Allah maɗaukaki fil hadithul qudsi na to 61 ko to almithalu thani ashar misali na goma sha biyu shafi na 61 kenan qawluhu sallallahu alaihi wa sallam fadar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fima yarwihi anillahi ta'ala game da abin da yake rawaita daga Allah maɗaukaki. annahu qala haƙiƙa ya ce man taqarraba minni wanda ya kusance ni ji Allah shibran daidai da gwargwadon ɗani guda taqarrabtu minhu ba'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon wato ainihin zira'an kai min minhu zira'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon sangalin hannu wa man taqarraba minni zira'an wanda kuma ya kusance ni gwargwadon tsawon sangalin hannu taqarrabtu minhu ba'an ni kuma zan kusance shi gwargwadon tsawon hannu gaba daya wa man atani yamshi wanda ya zo min yana mai tafiya a taituhu har wala ni kuma zan zo masa ina mai sauri da gaggawa malai yake cewa wa hadha hadithu sahihun shi wannan hadisi hadisi ne ingantacce rawahu muslim fi kitab adh-dhikri dua imam muslim ya rawaice shi a cikin wato ainihin littafinsa sai muslim bangaren da yi magana akan zikirin Allah da kuma wato addu'a min hadithi abi radiyallahu an hadisin an karɓo shi daga sahabu annabi abi Allah ya yarda da shi wa rawa nahwahu min hadithi abi ta aidan har wayo ya rawaito na hadisin kwatankwacin wannan wanda shi kuma daga sahabin annabi abi huraira Allah ya yarda da shi wa kadhalika rawal bukhari nahwahu haka shi ma imam bukari bukhari ya rawaita kwatankwacin wannan hadisi min hadisi abi hurairata radiyallahu an amma shi an karbo daga sabon annabi abu hurairah Allah ya yarda shi da haka da bukhari da muslim sun yi tarayya wajen rawaitar hadisin ta bangaren abin da ya shafi sahabi abu hurairah Allah ya yarda shi fi kitabut tauhid shi imam bukari ya rawaice shi a kitabut tauhid al khamis ashar babi na goma sha biyar malai ci gaba da cewa hadal hadithu ka gairihi shi wannan hadisi kamar waninsa ne من ala الدالة على قيام الأفعال الاختيارية billahi ta'ala daga nasoshin da suke nuni akan wato tabbatuwar ayyuka na zaɓi a tare da Allah maɗaukaki shi akwai wasu ayyuka da Ubangiji yake zaɓar ya yi su a lokacin da ya so san da ya so wa annahu subhanahu fa'alun lima dalilan da suke tabbatar da cewa hakika Allah tsarkakakke madaukaki mai aikata abin da ya nufi ne kama sabata zalika fil kitabi was sunna kamar yadda hakan ya tabbata cikin alqur'ani da kuma hadisai ingantattu na manzo sallallahu alaihi wasallam mithlu qawlihi ta'ala kamar fadin Allah madaukaki wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ka sanar da su cewar ni kusa da su nake ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa me ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni Allah ya tabbatar wa kansa kusanci ga bayinsa cewar yana wato ainihin kusanta su a sanda yaso sannan kuma waja'a rabbuka wal malaku saffan safa da faɗin Allah maɗaukaki kuma Ubangijinka zai zo da mala'iku sahu-sahu, nan ma ya tabbatar wa kansa idan lokacin zuwansa i zai zo, wannan aiki ne da ya zaɓar wa kansa yi a san da ya so, kuma yana nuna Ubangiji mai yin abin da ya nufa ne, wa ƙauli da kuma faɗin Allah maɗaukaki, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ika. babu abin da Allah suke sauraro face sai mala'iku su zo musu aw ya ce ya rabbuka ko ubangiji ya zo maka ubangijinka ya zo musu aw ya ce ya babu ayati rabbik ko wasu daga cikin ayoyi na ubangijinka su zo gare su wanda duk wanda ya karyata ubangiji ke bi ta kansa to anan ita ma wannan aya ta tabbatar da zuwan ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> bayan wannan sai mala ya kawo kuma faɗin Allah cikin suratul Taha aya ta biyar yace wa qauli da faɗin Allah Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa Ubangiji mai jin kai mayalwaci ya daidaita akan al'arshi ya ɗaukaka irin daidaito da ɗaukakar da ta kamace shi bayan ya tabbatar wa kansa waɗancan abubuwa kuma ya tabbatar wa kansa daidaito da wato ainihin ɗaukaka akan al'arshi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam da faɗin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yanzilu rabbuna ila sama'i dunya mu yana sauka saman da tafi kusa da bai hina yabqa thuluthul al akhir a daidai lokacin da wato an ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe yake ragewa shi ma wannan yana nuna ubangiji subhanahu wata'ala yana sauka sanda ya so kuma da nufi ina aiwatar da abin da ya nufa wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam da fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tay min tayyib babu wani wanda zai yi sadaka wacce take da abin da yake tsarkake tsarkakakke tsatsarka wala yaqbalu Allahu illa tayyib kuma dama Allah bai karbar abu sai wanda yake mai tsarki illa akhadha ar-rahmanu bi yamini face ubangiji mai jin kai mayalwaci ya karbi wannan sadakar da bawa i da damansa sai ubangiji ya tabbatar wa kansa karbar sadakar bawa a san da ya so karba ila gairi zalika min al-ayat da dai wasu waɗannan na ayoyi wal ahadith da kuma hadisai addalatu ala qiyam al-af'al al-ikhtiyariyah bihi ta'ala wanda suke nuni akan wato tabbatuwar ayyuka na zaɓi ga shi Allah maɗaukaki faƙauluhu fi hadhal hadith to faɗar wato Allah a cikin wannan hadisi kudisi da aka faɗa da wanda ya gabata taqarrabtu minhu cewar zan kusanci bawana wa ataituhu harwala da cewar zan zo masa cikin gaggawa min hadhal bab su ma waɗannan bayanai cikin wannan hadisi sun zo ne a bisa babin ayoyi da hadisan da suka gabace su yanzu cewar ubangiji yakan kusanci bayi yakan sauka sanda ya so yana karɓar abin da aka bashi na sadaka da sauran bayanai dai wasalafu mala yace to magabata na kwarai ahli sunnati wal jama'a ma abota bin sunnar manzo sallallahu alaihi wa da tabbata akan jama'ar da suka tafi na sahabbai yujruna hadhihi nusus suna tafiyar da gudanar da waɗannan nassoshi ala ha bisa haƙiƙanin mabayyanin abin da suke nunarwa wa haƙiƙati ma'anaha da kuma tabbatuwa a kan haƙiƙanin ma'anar da suka nuna Allah billahi azza wa ma'anar da ta dace da Allah mai girma da buwaya min gari takyifin ba tare sun ce yaya abin yake ba wala tamthilin ba tare da sun misalta yadda abin yake ba qala shaykhul islam ibn taymiya babban malamin musulunci ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama yace fi sharhi hadithin nuzul a sharhin da yawa hadisin da ke tabbatar da saukar ubangiji saman da tafi kusa da bayi duk da dare ya zama kashi na uku na ƙarshe ya rage min majmu'il fatawa a wato anin cikin tararrun fatoyinsa da i a mujalladi na biyar 466 shafi yake cewa wa amma duna hu wa amma dunubuhu batun abin da ya shafi wato anin kusancin ubangiji dunubuhu nafsuhu batun abin da ya shafi wato kusantar ubangiji shi kansa wa taqarrubuhu min ba'd ibadihi da kusantowarsa ga wasu daga cikin bayinsa fa hadha yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al ikhtiyariyah bi nafsi wannan wanda duk yake tabbatar wa Allah tabbatuwar ayyuka na zabi ga kansa to yana tabbatar da haka ina yarda da cewa wannan abu da Allah ya faɗa a wannan hadisul qudsi da wasunsa cikin ayoyi da hadisai haka abin yake wa maji'uhu yawmal qiyama haka batun zuwan ubangiji ranar alkiyama wa nuzuluhu wastiwa'uhu ala arshi ala al'arshi da kuma wato saukar da yake saman da tafi kusa da bayi tare da cewar kuma yana daidaita da ɗaukaka akan sa wa hadha madhhabu a'immati salaf wannan shine matafiyar jagororin magabata na kwarai wa a'immatul islamil mashhurin kuma shine matafiyar wato limamai na musulunci wanda suka shahara wa ahlul hadis kuma shine abinda ma abota bin hadisan manzo suke kai wannan qalu anhum bidhalika mutawatir shiro bayanan su akan haka abu ne wanda yake mayawaici an san shi wato anin ya yawaita an samu bayanan su fululu fal akan wato anin haka فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده to wani abu ne zai hana a ce ubangiji subhanahu wata'ala yana kusantar bawansa kaifa ya sha yadda ya so uluhi tare da kuma tabbatar masa ɗaukakarsa wa ayyu mani'in yamna'u min itiyanihi kaifa ya sha kuma wani abu ne zai hana zuwan ubangiji yadda ya so biduni takifin wala tamthil ba tare da an ce yaya ike wato ainihin zuwan ba ba tare da an ce ga misalin yadda yake zuwan ba wani abu zai hana haka wa hal illa min kamalihi an yakuna fa'alan lima yuri mala ce wannan ba wani abu ne face tabbatar da wato cika ta ubangiji dangane da abin da ya shafi kasancewarsa mai aikata abin da ya nufa alal wajhi alladhi yaliqu bihi a bisa wato ainihin tsarin yadda ubangiji yake so a bisa fuskar da ubangiji ya dace da shi wa hal illa min kamali shin wannan ba ina nuna cikar ubangiji bane an yakuna fa'alan lima yurid ne ya kasance mai aikata abin da ya nufa alal wajihi alladhi yaliqu bihi ta wato fuskar da ta dace da shi wannan duk abu ne wanda yake tabbatacce mala ce wa zahaba ba'dun nasi ila anna qawluhu ta'ala wasu daga cikin mutane ko wani daga cikin wato ani malamai ya tafi akan cewar faɗin Allah madaukaki fi hadal hadith al a wannan hadisi wanda yake tsatsarka wanda ya zo daga ubangiji kai tsaye da ubangiji yake cewa a har wala zan zo wa bawa da sauri cikin gaggawa yuradu bihi sur'atu qabulillahi ta'ala wannan yake cewa ana nuna abin da ake nufi da shi gaggawar karɓar Allah maɗaukaki wa iqbaluhu ala abdihi da fuskantar wato bawansa almutaqarribu ilaihi wanda yake fuskantar sa kusance shi mana ubangiji na fuskantar bawan da ya kusance shi yana karɓar bawan da ya kusance shi almutawajjihu bi qalbihi wa jawarihi wanda ya fuskanci Allah da zuciyarsa ya kuma fuskanci Allah da gabansa wa anna mujazatullahi lil amil lahu akmal kuma hakan na nuna sakayyar da Allah yake wa wanda ya aikata aikin kusantarsa ita ce mafi cika min amalil amil fiye da aikin da mai aikin yake yi na kusantar Allah wa allala ma zahaba ilaihi ya kuma faɗi dalilin abin da ya tafi a kai shi malamin da ya wannan bayani bi anna Allah cewar Allah ta'ala madaukaki qala fil hadithi ai ya ce a cikin hadisin wa man atani yamshi wanda ya zo min yana mai tafiya wa min al ma'lum anna al-mutaqarrib ila Allah azza wa jalla at-talibu lil wusul ilai yace abu ne kuma sananne mai kusantar Allah mai girma da buwaya wanda yake son isa zuwa gurin Allah la ya ba wai yana kusanta bane wa yatlubul wusula ila Allah da kuma wato neman isa zuwa ga Allah ta'ala madaukaki bil mashi da yin tafiya faqat kadai bal taratan yakunu bil mashi ci a wani lokacin yana kasancewa da tafiyar kasari ilal da kamar zuwa masallatai wa mashairil hajji da guraren aiwatar da ibadar aikin hajji wal jihadi fi sabilillah da kuma zuwa gurin yaƙi domin ɗaukaka tafarkin Allah wa nawiha da makamantan waɗannan waɗannan suna da alaƙa da tafiya wa taratan bin ruku wani lokaci kuma bawa na kusantar Allah ne da yin ruku'u wa sujud da yin sujjada wa nahwihi ma da kwatankwacin wato anin ruku'u da sujada irin su karatu da tsayuwa a cikin sallah wa qad thabata anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi anna aqrab ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid cewar mafi kusancin lokacin da bawa yake kasancewa dab da ubangijinsa shine lokacin da yake tsaka da yin sujada ga Allah nan ba ana nufin bawa yana mai tafiya bane tunda sujada ba tafiya ake yi ana yin ta ba bal qad yakunu at-taqarrubu ila Allah ta'ala yace a kai kusantar Allah ma madaukaki wa talabul wusul ilayhi da neman isa zuwa gare shi wal abdu muttaji hakan ta kan faru lokaci bawa ma yana a kwance ala janbi akan ɓarya daga cikin ɓaryoyin jikinsa kama qala Allah ta'ala kamar da Allah madaukaki ce. allazina yadhkuruna allaha qiyaman bayan Allah na kwarai su ne waɗanda suke ambatan Allah a tsaye wa qu'udan suke ambatarsa suna zaune wa ala junubihim kuma suke ambatarsa suna kan haƙarƙarin su a kwance wa qala an sallallahu alaihi wasallam li imran bin husayn kuma manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce da imran dan husayn salli qa'iman in za ka yi sallah ka yi sallah ka tsaye fa in tastati in baka sami ikon yin a tsaye ba saboda wata larura ko rashin lafiya fa qa'ida to kai a zaune fa in tastati in baka sami ikon yi a zaune ba fa ala jam kai akan barya daga cikin baryoyin jikinka wanda ke sallah akan barya daga cikin baryoyin jikinsa a kwance ai ba tafiya yake ba fa inna qala fa idza kana kadhalik ita to idan haka abin yake sarar muradu bil hadith ya zama abin da ake nufi da hadisin bayanin mujazatillahi ta'ala fayyace bayanin sakayyar Allah maɗaukaki da yake yi al'abda ala amalihi gabawa akan aikin da bawan ya aikata wa anna man sadaqa fil wanda iya gaskiya wajen fuskantuwa ana rabbihi zuwa ga ubangijinsa wa in kana bati'an koda ina da wato ainihin rashin sauri jazahu Allah ta'ala bi akmala min amalihi Allah to zai saka masa da abin da yafi cika fiye da aikinsa da yi wa afdala zai ba bashi mafificiyar sakayya fiye da wato aikin da yi wa sara hadha huwa zahirul laf wannan sai zama shine zahirin mabayyanan abin da lafazin yake nuni bil qarinati shar'iyya da manuniya wacce take ta shari'a al min siyaqihi wacce aka fahimto daga zubin hadisi to akwai wannan maganar cikin maganganun malamai wa idan kana hada zahirul lafaz idan wannan ya zama shine mabayyanin lafazin bil qarinati shar'iyya da manuniya ta shari'a lam yakun tafsiruhu bihi khurujan bihi an zahirihi to fassara hadisin da wannan fassarar bai zama fitar da shi daga mabayyanin abin da yake nunarwa ba wala ta'awilan kuma bai zama waskatar da bayani ba ka ta'awili ahli tatil kamar irin waskatar wanda masu lalata dalilai na shari'a suke fala yakunu hujja lahum ala ahli sunnati dan haka bayanin su bai zama hujja akan ahli sunna sai to ai su ahli sunna sun fassara zahirin hadisi ba da ma'anarsa ba sun masa tawili ice ba tawili bane walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah sannan sai sake cewa wa ma zahaba ilaihi hadha alqa'il wanda ya faɗa abin da ya faɗa na bayanin da ya gabata dan fassara hadisin da ya gabata lahu min minan nazar ina da kaso na hange wanda yake hangen nesa hange na fahimtar daidai lakin al awwal sai dai magana ta farko azhar wa aslam ita ce mafi bayyana ita ce kuma mafi wato kubuta wa alyaqu bi mazhabi salaf kuma ita tafi dacewa da matafiya ta magabatan kwarai a ce Allah subhanahu wata'ala da yace zai zo wa bawa da gaggawa zuwan yake masa da gaggawa da yace zai kusanci bawa gwargwadon zira'i in bawan ya kusance shi gwargwadon ɗani to haka abin yake zai kusanci Allah gwargwadon wannan Allah zai kusance shi gwargwadon wannan yanayi da ya faɗa da ubangiji ya ce zai zo zuwan yake yi da ubangiji ya ce wato yana sauka saukar yake yi malaiki ce wannan ma'anar ita ce mafi kubuta ka faɗa ka ce yadda ya dace da Allah domin ya ce shi baya kama da bayansa abubuwan da yake yace wa yujabu amma ja'alahu qarinata qarinatan kuma za a iya da amsa game da abin da malamin da i bayani wanda ya gabata ya sanya shi a matsayin manuniya min kaunin taqarrubi ilallahi Allah ta'ala na cewar ai kusantar Allah madaukaki wa talabul wusul ilaihi da neman isa zuwa gare shi la yaftasu bil mashi bai taƙaita iya ayyukan da ake na tafiya ba kamar tafiya masallaci kamar tafiya yaƙi kamar tafiya aikin hajji bi annal hadith kharaja makhraj al misal cewar ai hadisin an ambace shi ne dan ya zama an ba da shi a mafita irin ta mafitar bada misali lal hasar ba an faɗa ba ne don a ƙididdige fa yakunu ma'ana sai zama ma'anar abin da ake nufi man atani yamshi fi ibadatin taftaqiru ila al-mashi wanda ya zo min yana mai tafiya a ibadar da take buƙatar sai an yi tafiya a aiwatar da ita litawaqqufiha alayhi saboda tsayuwar ibadar akan yin tafiyar bi kaunihi wasilatan laha kasancewar wato ita tafiyar tsani ce zuwa ga ibadar kalmashi ilal masajid kamar tafiya masallatai lissalati domin yin sallah wa ma au min mahiyatiha ko kuma idan zama tafiyar tana daga cikin yadda ake aiwatar da ibadar ita tafiyar wani sashi ce ta ibadar ba wai hanya ce ta aje ai ibadar ba domin tafiya masallaci ba shine sallar ba amma akwai kuma sanda tafiyar ita ce ibadar tana daga cikin ɓangare na ibadar da ake yi kattawafi kamar yin zagaya ɗakin Allah ai sai an yi tafiyar ake samun zagayawa to wannan wani sashi ne na bangaren ibada wasa'i da abin da ya shafi eh, safa da marwa da ake tsakanin wato safa da marwa kaiwa da kawo da ake wannan sai ka yi tafiyar za ka je safa sai ka yi tafiyar za ka je marwa to wannan yana nuna cewar idan ibada wacce ta shafi tafiya ce idan ka kusanci Allah da daidai gwargwadon ɗani na tafiya shi kuma zai kusance ka da gwargwadon tsawon sangalin hannu in ka kusance da kwatankwacin tsawon sangalin hannu shi kuma zai kusance ka da kwatankwacin tsawon hannun baki ɗaya haka haka in ka zo cikin sauri to zai zo maka fiye da saurin da ka zo in ka zo a laƙwai-laƙwai rashin sauri shi kuma zai zo maka da sauri saboda haka wanda ya shafi na tafiya haka ce za ta faru wanda ya samu kuma kusanci ne wanda ba na tafiya ba to yanayin yadda ka kusanci Allah to shi kuma zai kusance ka da yi maka sakayya fiye da haka to shi ne yake cewa wallahu ta'ala a'lam Allah madaukaki shine mafi sanin yadda al'amura suke amma dai wannan shine abin da matafiyar ma'abota suna suke kai in ubangiji ya ce yana kaza to a yadda yana yi yadda ya dace da shi domin ya ce laisa ka mithlihi shay' wa huwa sami'ul basir babu abin da ya kama da shi kuma shi mai ji ne mai gani ya tabbatar wa kansa ji ya tabbatar wa kansa gani kuma bayansa ma ya ce suna ji suna gani inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira Allah ya ce mun sanya mutum mai ji mai gani kuma ya tabbatar wa kansa ji da gani shi Allah to jin Allah ba irin na bayansa bane ganin Allah ba irin na bayinsa ba ne kamar da na bayinsa ba irin nasa ba ne to haka ma in ya ce yana zuwa ka ba shi cewar yana zuwa ka faɗa ka ce irin zuwan da ya dace da shi ba irin na bayi ba in ya ce yana kusantar bawa ka ce yana kusantar irin kusantar da ta dace da shi ba irin ta bawa ba in ka haka ka kubuta daga zo kana cewa ba kusanta ake nufi ba kaza ake nufi kuma an tambaye ka dalilin da ka dogara da shi kace ba kusanta ake nufi ba ka shiga kama kame to wannan shine abin da malam i bayani a akai Allah ya saka masa da alkhairi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu